Jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Hausar mu TV wacce muke dauke da rahotanni da labarai daga jamhuriyar Nijar ɗin? A yanzu haka dai masu sauraro wasu labarai da ɗumi su da suke iske mu daga jamhuriyar Nijar. Akwai kamfanin ƙasar Kanada wanda suka haɗa hannu da gwiwa wajen rattaba hannu akan gina matatan mai a Nijar a jihar Doso ta hanyar ministan tsaron ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin Salihu Modi wanda shi ya samu halattar wannan zama a madadin firayim minista da kuma shugaban gwamnati shugaban mulkin sojojin kuma jagora uban tafiya wato janar abdurrahmani chani salihu modin ya wakilce su tare da tattaunawa akan al'amarin da ya shafi gina babban matatan mai domin haɓaka tattalin arzikin jamhuriyar Nijar da kuma sawo zaman lafiya da kawo yalwar arziki da kuma samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa duk dai a ƙoƙarin da gwamnatin CNSP ke yi wajen ganin jamhuriyar Nijar ta fita daga cikin wani hali da ta karɓe ta a yanzu haka fatan su kenan jamhuriyar Nijar ta zama kamar Dubai. kamar yadda kowa yake fata a jamhuriyar Nijar. To masu sauraro sai ku gyara zama ku biyo mu a sannu a hankali daki-daki dalla-dalla domin sauraron cikakken rahotannin da muke ɗauke da su. Haka zalika ɗauke muke da wani muhimmin saƙo daga bakin Sumaila Ahmadu wanda fitacce ne kowa da ya san shi a jamhuriyar Nijar kuma mai ƙoƙari da kuma nuna goyon bayan sa ga gwamnatin CNSP inda a cikin sautin muryar ta ya tura wani muhimman saƙo zuwa ga gwamnatin CNSP baki ɗaya cikin girmamawa da kuma jinjina tare da shawarwari muhimmai wanda za ku tsaya ku tsara ku biyo mu a sannan a hankali domin sauraron abubuwan da muke ɗauke da su a yanzu haka fatan mu dai har kullum Allah ya tushe mu alkhairi Allah ya mana gamdakatar Allah ya zaunar da kasashen mu lami lafiya ya kuma kawo ci gaba mai dorewa a jamhuriyar Nijar wannan aniya ta gwamnatin CNSP ta gina matatar mai Allahu Jalla mai duka ya dafa ya shiga cikin al'amarin kafin nan mai sauraro muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe mun gode ai sauraro lafiya Muryar Nijar, gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta wato tare da wani kamfanin ƙasar Canada da ake kira Zimar sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta gina katafariyar matatar man fetur da za ta ringa tace ɗanyen mai da ya kai ganga dubu ɗari a kowace rana. haka zalika yarjejeniyar ta kuma tanadi samar da sinadarin da ake samarwa ta hanyar danyen mai sai dai kungiyoyi na yin hannun ka mai sanda kan kiyaye dokokin haƙa da kuma sarrafa ma'adinai kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu salisu bukari ya aiko mana daga birnin yamai ministan tsaron kasar Nijar ne dai janar Salifu Modi da ya wakilci gwamnati da sunan firayim ministan kasar ta Nijar tare da Dr. Richard G. Moerman mai wakiltar kamfanin Zimar ne suka rataba hannu kan yarjejeniyar da za ta da damar aiwatar da katafaren aiki na sabuwar matatar man kasar ta Nijar wanda tun yau da watanni da dama da suka shuɗe shugaban kasar ta Nijar na mulkin soja janar Abdulhaman Chani ya sanar da wannan aniya tasu inda ya ce bayan ta da magaram sun ga ya dace su samar da wata matatar mai a jihar dosu. wanda ake ganin girka wannan katafariyar matatar mai za ta buɗe babi na kafuwar kamfanoni daban-daban a ƙasar ta Nijar. kuma da yake magana minista modi ya kara ba da haske ga burin da nijar din ta sawa gaba kan wannan sabuwar matatar mai nous sommes réunis ici pour sceller Mun haɗu ne domin mu kulle yarjejeniya mai ma'ana wadda ba kawai ta dabaru na haɗin gwiwa ba har ma da hangen nesa ga makomar ƙasar mu. Kuma kamfanin Zimar an zaɓe shi ne don kwarewarsa da jajircewarsa wanda mu na yin hakan shine na kawo sabon salo na haɓaka tattalin arzikin Nijar. Wannan yarjejeniya ta samo asali ne sakamakon aiki tukuru da tattaunawa mai zurfi tare da ma'aikata na sassa daban-daban da abin ya shafa. Hakan kuma zai ba mu damar samar da ayyukan yi da karfafa ababen more rayuwa ta fannin samun albarkatun makamashi da da aka sarrafa a cikin gida wannan aiki zai taimaka wajen kawo sauyi ga albarkatun kasa da rage dogaro da shigo da kayayyaki daga waje da kuma ƙara haɓaka tattalin arziki cikin gida don inganta rayuwar 'yan Nijar. Tun dai kungiyar da ke sa ido kan albarkatu na kalkashin kasa da ake fitarwa a ƙasar ta Nijar don ganin sun amfani 'yan ƙasar suka yi saukaci kan wannan batu. Ai sami Ciroma ɗaya ne daga cikin 'yan fafutuka a wannan fanni. Tun tashin farko a kiyaye akwai mutane wanda matatan za ta shaho kinsu ko gidaje wajen su ko wani waje dai nasu kenan a kiyaye an ba duk wanda wannan aiki ya shahe shi ko shahe gona shi ko wajen shi a ba shi diya shi gwargwadon yadda doka ta tanada gwamnati dai ta ga cewa wannan matatar za a gina ta amfani kasar Nijar kuma ta amfani yan Nijar aiki na man fetur aiki ne wanda yana tattare da kalubale na cin hanci yawa kenan muna jan hankalin wannan mai kwanta su kula da wannan gwamnatin ta Nijar dai ta hanyar ministan tsaron kasar da ya wakilce ta wajen wannan yarjejeniya ya ce tun da kamfanin ya dauki alkawari da matakan da suka dace a fannin kiyaye muhalli muhalli ganin cewa batun mai dai yana tafe da kalubale na muhalli kuma da yake magana kan wannan batu Omar Adamu dan kungiyar matasa masu fafutukar kare muhalli ta GBN ya ce kasar niger dai na da doka da ke tilasta yin nazarin kalubalen da muhalli zai fuskanta a duk lokacin da ake kafa irin wannan kamfani ya kamata ake an bi duk dokokin da ya kamata kuma ayyukan da ya kamata a yi ake an bi su tunda mun gani ga sauran kamfuna da yawa kamar su Kominat ko kuma sumaye da wanda suka hiddo Iranium shekaru zuwa shekaru abubuwan da adda kwai kan rajajeniya ba ta yadda ake mai lalle yana da kyau ake an hiddo man fetur amma kan mu manke da muhallin mu kan mu manke da yanayin mu a cewar shugaban tawagar kamfanin Nazimar na kasar kanada wannan haɗin gwiwa na tsakanin kamfanin sa da jamhuriyar Nijar wata babbar dama ce ga bangarorin biyu inda ya ce sakamakon zai kasance na a zo a gani tun a watan Janairu na 2012 ne da Nijar din ta buɗa matatar manta ta farko a jihar da magaram wadda ke tace danyen mai ganga dubu ashirin a kowace rana. Abdurrahman Chani wato shugaban kasa general abdurrahman chani sako ne wannan zuwa gare ku da ku da prime minister ali muhammad zan da sauran makarrabai wadanda kuke jagorancin ƙasa a yau wato muna aika gaisuwa da kuma jinjina zuwa gare ku bisa kan tsari wanda kuka hudu na cewar za ku auni kayan gona musamman dangin wake hatsi dawa a hannun al'umma talakawa manoma wani abu ne mai kyau mun jinjina muku game da haka abu ne wanda yake da muhimmanci amma mun general bayan tiya ko ta cacawa in je magana to sai an duba tsarin sakin gonaki bangaren abin da ya shafi gonaki a cikin wannan tsari sai daraktoci na gidan gona sun shigo cikin wannan tsarin me muke nihi a nan mun general muka ruwa wa gani fa damana ta shiga lokaci na kaka akwai wurare da dama wanda eh, ruwa ya hana su aikin gona na bangaren abin da ya shafi tattara amfanin su an samu lokaci sannan a bincika bangaren abin da ya shafi arewacin ƙasa musamman yankin da margu a bincika abin da muke waɗi yankin da margu a yanzu ne waken su ba ya fara ɗiya wani wuri yanzu ne waken ya fara ya da kafa wani wuri waken yanzu ne ya fara hure waɗansu kuma a yanzu ne suka ciro gajanga a gonarsu to a nan wurin roƙon da muke yi kiran da muke yi yadda aka hudo takarda na cewar kar a hudda abinci aka hudo takarda cewar gwamnati za ta auni abinci to haka zalika manjanar da sai a duba a matakai bangaren abin da ya shahi makiyaya hukuma ta gaggauta ɗaukan mataki in doka ta kama a hudo doka na lokacin da ya kamata masu gona su saki gonakinsu saboda kar makaya su falma gonakin mutane ba su yi da aikin gona ba musamman kamar na gaya muku yankin da margu. yankin da margu za su ɗauki lokaci fa kafin su saki gonakinsu yankin da margu yanzu ne yanzu ne su ya fara ɗaukan alamomi na cewar zai yi amfani zai yi tasiri to ya kamata makiyaya su ɗaga musu kafa don su samu su tafiyar da aikin su su ma su ci amfanin wannan garabasa wadda ku a matsayin ku na shugabanni kuka hudu na cewar za ku auni abinci dangin wake hatsi a hannun talakawa idan ba a ɗauki mataki ba mai karfi mataki na gaugawa wani general ba mamaki ba mamaki makaya su kawo cikas a cikin wannan manuwa ba ma haka a matsayin mana yan kasa muna waɗi ne kuma abin da muke wani a bincika a gani in har haka nan ne idan ya zama haka nan ne to shikenan mataki ya zama ɗaukan mataki mai kwari ya wajibi a kanku to idan haka ya haka to za a gudu tare a tsira tare kuma za a tafiye da al'amari cikin kwanciyar hankali wani bai zalunci wani ba kamar yadda ku kuke kwatanta cewar ba ku da zalunci ba gyara kuka zo to akan haka ne muke aika wannan sako zuwa gare ku mon general a tsaya a yi nazari a duba a doki mataki bangaren abin da ya shahi makiyaya bangaren arewacin kasa bangaren damurgu wanda yanzu ne amfanin su yake tasawa a wani lokaci ruwa ya rike amfanin a dalilin daga ruwan sama da wannan sanyi-sanyi da ake a shine amfanin su a yanzu ne yake gwada alamun kuma yake warwarewa kuma suke gwada farin cikin cewar za su samu alheri bangaren abin da ya shahi noma a binciki daraktoci na gidan gona cewar wani lokaci ne ya kamata a ce eh, manoma sun saki gonakinsu makiyaya sun shiga to kiran da zamu yi kenan sakon da zamu aika kenan in Nijar janna burku lahiya Allah ubangi ya kare kasanmu Allah ubangi ya kama alheri Allah ubangi ya kama zaman lahiya mai dorewa da sabon ci gaba mai dorewa a cikin kasanmu to wannan kenan Alhaji Ismail Ahmadu kenan kuka saurari sautin muryar saƙonsa muhimmi zuwa ga gwamnatin cnsp baki daya cikin girmamawa da kuma roƙo akan batun abin da ya shafi makiyaya a jamhuriyar nijar bayan jinjina da kuma godiya ta musamman ga gwamnatin cnsp din wanda sumaila ahmadu ya kira da kuma jan hankali akan wannan muhimman al'amari da ya kamata a duba shi akan abin da ya shafi makiyaya da manoma da kuma abin da ya shafi harkar cimaka kamar yadda da ya kawo to muna roƙo wannan saƙo zai je ga gwamnatin cnsp kuma za a duba za a duba wannan al'amari za kuma a yi abin da ya dace kamar yadda suke kokari a koda yaushe don ganin ba su zalunci kowa ba ba su ci dukiyar ƙasa ba ba su yi abin da ya kamata ba kullum kokari suke ana ta musu ana fatan alkhairi gare su to ilahu jalla mai duka ya ci gaba da dafa musu bisa wannan aniya da kuma ƙudurruka da suka ɗauko na ganin an ciyar da jamhuriyar nijar gaba ta fuskar tattalin arziki ta fuskar tsaro ta fuskar dukkan al'amura na more rayuwa da kuma duba talaka akan fannoni da dama fannin ilimi fannin wuta fannin tsaro fannin gidan likita fannin siminti da fannoni da dama dai da ake ta kokari a yanzu haka dai muhimmin al'amarin da aka sa gaba shine gina wannan babban madatsan man wacce za ta tattara ila kafatanin ilahirin al'ummar jamhuriyar Nijar wajen ganin sun amfani wannan al'amari ta hanyar bunƙasa tattalin arziki da ma samun aikin yi akan wannan babban project ɗin da aka ɗauko to ilahu jalla mai duka ya dafa ya shiga cikin wannan al'amari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 barka da zuwa hausar tv tashar al'umma